This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na yau safiyar Juma'a 16 ga watan Fabrairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa wata kota a kasar Senegal ta yanke hukunci kan cewa ɗage zaben shugaban ƙasa da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairun nan da gwamnatin ƙasar ta yi ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. A yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke kara fitowa fili yana bayyana matsayarsa akan kungiyar tsaron NATO da kuma batun tallafin soja ga kasashen waje da ake kai. Akwai barakar da ke tasowa sosai game da yadda shugabannin Amurka biyu da jama'ar su ke kallon rawar da Amurka ke takawa a kasashen duniya. tun lokacin da aka kafa kungiyar kawancen neto a karon farko a wannan shekarar kasashen turai kawayen kungiyar za su yi amfani da kashi biyu cikin ɗari na jamlar kuɗin kayayyakin da ake samarwa a kasashen don fannin tsaro. kanan labaran kenan a yau za mu fara buɗe taskar rahotannin namu ne daga najeriya inda hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce har yanzu fa farashin kayayyaki na ci gaba da hauhawa a najeriya kayan abinci ko kayan abin masarufi sun daina tashi a tsakanin kwanaki ba sai dai ma mai awanni za ka iya zuwa yau da safe ka si abu da yamma in ka kara koma sayansa ji an ce ma farashinsa ya tashi. A can kasar Kamaru kuwa wata kungiyar kare hakkin bil'adama ce ta saki wani rahoto da ya ce jami'an tsaron kasar sun hallaka kimanin farar hula 170 suka kuma kone gidaje sama da ɗari a yayin wata gama da 'yan aware. da za a yi kasa 'yan ta'adda sun dauki makamai za su bata kasa a ce yau majalisar dinkin duniya na bayan wannan abubuwa saboda haddasa wa'annan tunannin. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafe da shirin manuniya tare da dan mutan ikara isa lawal amma fa duk sai bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wata kota a ƙasar Senegal ta yanke hukunci a kan cewa ɗage zaben shugaban ƙasa da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairun nan da gwamnatin ƙasar ta yi ya sabawa kundin tsarin mulki lamarin da ya jefa ƙasar cikin wani sabon yanayi na rashin tabbas ta ɓangaren zaɓe. A makon da ya wuce ne 'yan takarar shugaban ƙasa daga jam'iyyun adawa da wasu 'yan majalisar dokoki suka kalubalanci ƙudurin a kotu. wanda ya jinkirta zaben zuwa watan Disamba ya kuma tsawaita wa'adin shugaba Macky wani mataki da masu suka suka ce tamkar juyin mulki ne. Rikicin dai ya ƙara ruruta wutar tarzoma ya kuma sa kasashe nuna damuwa kan cewa ɗaya daga cikin kasashen da ke mulkin dimokuraɗiyya a yammacin Afirka na fuskantar barazana. Ba a dai san abin da zai faru ba nan gaba. Sal wanda ba zai tsaya takara ba a zaben kuma ya kai ƙarshen wa'adinsa karo na biyu bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar ya ce an jinkirta zaben ne saboda takaddamar da ta taso kan jerin sunayen 'yan takara da kuma zargin cin hanci da rashawa a kotun tsarin mulkin ƙasar. A yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke ƙara nanata kalaman da ya yi a baya na cewa idan aka zaɓe shi ba zai kara ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaron NETO da basu sauke nauyin da ya rataya a wuyansa ba ta fannin kuɗi da kuma batun ƙudurin ba da tallafin soja don wasu ƙasashe da ya tsaya cak a Majalisar Dokokin Amurka. Akwai barakar da ke tasowa sosai game da yadda shugabannin Amurka biyu da jama'arsu ke kallon rawar da Amurka ke takawa a ƙasashen duniya. Biden wanda ya sanya batun karfafa kawance don tunkarar abokan gaba a gaba-gaban manufofinsa na harkokin waje na neman karin haɗin gwiwar ƙasashe baki ɗaya. Shi kuma Trump wanda ta yiwu ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican yana sake nanata taken Amurka ce farko a muradansa. abin da ya janyo damuwa tsakanin ƙasashe abokan hulɗa Amurka a farkon shugabancinsa. abin dubawa dai shine yadda washington za ta cika sharaɗin tsaro a ƙarƙashin sashi na biyar na yarjejeniyar ƙungiyar neto wanda ya buƙaci mambobin ƙungiyar su taimakawa juna idan wata ƙasa daga waje ta kai wa wata daga cikin su hari a wani jawabi da ya yi a lokacin wani taron yaƙin neman zaɓe a makon da ya gabata trump ya yi alfahari da cewa a lokacin da yake matsayin shugaban ƙasa ya taɓa gargaɗin wani shugaban ƙungiyar tsaron neto da cewa zai bar rasha ta yi duk abin da ta ga dama da ƙasashe mambobin ƙungiyar da suka kasa ba da kashi biyu cikin ɗari na jimla kuɗin kayayyakin da suke samu a cikin gida don fannin tsaron ƙungiyar. Tun daga lokacin da aka kafa ƙungiyar ƙawancen neto a karon farko a wannan shekarar Ƙasashen turai ƙawayen ƙungiyar za su yi amfani da kashi biyu cikin ɗari na jimlar kuɗin kayayyakin da ake samarwa a ƙasashen don fannin tsaro a cewar sakatare janar ɗin ƙungiyar John Stoltenberg. Stoltenberg ya ce a cikin shekarar nan ta 2024 kasashen kawancen neto a turai za su zuba jarin jimlar dala biliyan 380 a fannin tsaro stoltenberg ya kara da cewa 18 daga cikin mambobin kungiyar neto 31 a wannan shekarar za su yi amfani da akalla kashi biyu cikin ɗari na jimlar kuɗin kayayyakin da suke samu a ƙasashensu don fannin tsaro wadaran na shekarar 2024 mambobin kungiyar neto ne suka fidda shi shekaru goma da suka wuce domin mayar da martani saboda damuwar tsaro biyu bayan mamaye yankin crimea da rasha ta yi ba bisa ka'ida ba Brad Bowman, babban daraktan cibiyar soja da harkokin siyasa a gidauniyar tsaron kasashen dimokuraɗiyya, ya yaba da mahimmancin ci gaban akan amfani da kuɗin, amma ya yi gargaɗin cewa akwai buƙatar ɗaukar ƙarin matakai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu garzaya da ku zuwa ga wakilar sashen Hausa ta murya Amurka a birnin Abuja, Najeriya, Rukayya Basha. Domin jin cikakken rahoton da ta aiko mana kan tashin goron zabi da farashin kayayyaki ke ci gaba da yi a Najeriya. Lamarin da ke ƙara jefa 'yan Najeriya cikin matsanancin halin rayuwa. Farashin kaya a Najeriya ya ci gaba da tashi babu kakkautawa a farkon shekarar nan. kamar yadda hukumar kididdiga ta ƙasa mbs ta bayyana a rahoton da ta fitar hukumar ta ce farashin kayayyaki ya yi matukar tashi a watan janairun shekarar nan domin farashin ya karu da kaso 8.8 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda farashin yake a watan janairun shekarar 2023 rahoton ya ce farashin kayayyaki sun ci gaba da hauhawa a farkon shekarar da aka shiga fiye da yadda farashin yake a watan disamba shekarar da ta gabata hukumar mbs ta ce farashin kayayyakin abinci a najeriya ya matukar tashi a watan janairun da ta gabata inda farashin ya karu kuma ya kai kaso 35.41 cikin 100 bisa ma'auni wanda hakan ya nuna cewa farashin ya karu da kaso 11.10 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda farashin yake a watan janairun shekarar 2023 inda farashin yake a matsayin kaso 24.32 cikin 100 farashin kayayyakin masarufi da sauran nau'ikan kayayyaki sun ci gaba da hauhawa a kasar biyu bayan cire tallafin man fetur da shugaba bola ahmad tinubu ya yi lokacin kama rantsuwar aiki 'yan najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rayuwar ke kara tsada a kasar mai magana buba mai goro gashuwa to a gaskiya a bangare na kamar yadda muka shiga sabon shekarar nan ba mu shige ta da daɗi ba ba mu san zuwa gaban ba amma a yanzu kan gaskiya ba mu shige ta da daɗi ba domin kayan abinci ya yi tsada sunana muhammad muzammil bashir kayan abinci ko kayan abinan masarufi sun daina tashi a tsakanin kwanaki ma sai dai ma mai awanni za ka iya zuwa yau da safe ka si abu da yamma in ka kara koma sayansa ka ji an ce ma farashinsa ya tashi. A hirarsa da muryar Amurka, Nasiru Shu'aibu Marmara, masani kuma manazarci kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da ci gaban ƙasa, ya ce yadda farashin kayayyaki yake tashi a Najeriya. babban barazana ne ga tattalin arzikin kasar. A tabbas yanayin yadda hawa farashi ya kasance a cikin wannan farkon shekarar nan zuwa yanzu Eh, tabbas eh, ya karu kuma ba abu ne mai kyau ga tattalin arzikin ƙasa ba to amma sai dai dama ba abu ne wanda yake eh, ba a tsammaninsa ba ga dukkanin wanda yake kusanci ko kuma yake ma'amalantar yanayin da tattalin arzikin ƙasa ke tafiya tabbas za a shiga wannan yanayin maganar saukan farashi gwamnati ta yi wani abu farashi ya sauka gaskiya a irin tubalin da gwamnatin take yin gini da shi a maganar tattalin arzikin ƙasa zai zama abu ne mai wahala don irin tubalin da take yin gini da su a tattalin arzikin kasar ba gini ne wanda yake nuna cewa tana so farashi ya sauka ba tana yin kokari ne na ganin ta cike waɗansu gibubbuka da suke na daga bashi ko biyan bashi da maganar ah, fundin ah, na kasafin kuɗi inda za a sami balance a yanayin samun kasar da abin da ke shigo kasar da kuma bukatun kasar na kashe kuɗi kawai abin da na fuskanta gwamnati tana kokarin yi shine tana ga yanayin yadda farashin yake a sama kuma samun 'yan najeriya ma ya ɗaukaka ya zama farashi yana sama su ma samun 'yan najeriya ya ƙaru na kuɗi so saboda haka sai a daidaita kenan yanzu dai hankulan 'yan kasar ya karkata ne ga mahukunta domin ganin yadda za su shawo kan lamarin rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To Madalla an da rukayya basha masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafuka mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Fadar White House ta ce za ta amince da sakamakon zaben shugaban kasar Indonesia wanda Prabowo Subianto ya yi ikirarin lashewa wato tsohon janar ɗan sojan kasar da aka yi ta cece ku ce a kansa a baya. Wanda aka hana shigowa Amurka fiye da shekaru goma saboda zarge-zargen da ke da alaƙa da muzanta haƙoƙin bil'adama. Sakamakon ƙidayar kur'un farko daga cibiyoyin bincike da yawa sun nuna cewa Prabowo wanda kamar yawancin 'yan Indonesia ke amfani da sunansa na farko. Ya yi wa abokan hamayyarsa Anes Baswedan da Ganjar Pranowo kau inda ya samu fiye da kashi hamsin cikin ɗari na kuru'u wato adadin da ake bukata don kaucewa zaɓe karo na biyu. A wata mai zuwa ne hukumar zaben ƙasar za ta fitar da sakamakon a hukumace, amma Prabowo ya yi kirarin cewa shi ya yi nasara inda ya faɗa wa dubban magoya bayansa a jakarta babban birnin ƙasar cewa wannan ita ce nasarar dukkan 'yan indonesia A shekarar 2020, gwamnatin Trump ta sanya wa Prabowo takunkumin hana shiga Amurka bisa zarge-zargen ke keta haƙoƙin bil'adama ciki har da yin garkuwa tare da azabtar da 'yan gwagwarmayar goyon bayan dimokuraɗiyya a lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin sirikinsa shugaba su harto, da kuma samun shi da hannu a laifuffukan soja a gabashin Timor. A jiya Alhamis kasar Venezuela ta umarci ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Caracas da ya rufe ofishin da kuma dakatar da ayyukansa inda ta ce ma'aikatan ofishin su fice daga ƙasar cikin kwanaki uku. A yayin wani taron manema labarai ne ministan harkokin wajen ƙasar, Ivan Hilpinto ya sanar da matakin yana mai cewa ofishin ya taka rawar da bata dace ba kuma ya zama wani kamfanin lauyoyi masu zaman kansu da masu yunkurin yin juyin mulki da 'yan ta'adda waɗanda ke kullawa ƙasar maƙarƙashiya. helpinto ya ƙara da cewa matakin zai ci gaba da aiki har sai ofishin ya fito fili ya gyara kurakuransa Sanarwar dai na zuwa ne bayan da ofishin na kare haƙoƙin bil'adama ya caccaki matakin gwamnatin Venezuela na tsara babban lauyan kare haƙoƙin bil'adama Rosio San Miguel. lamarin da ya janyo damuwa a ciki da wajen kasar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru. inda wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta saki wani rahoto da ke cewa jami'an tsaron kasar sun hallaka kimanin farar hula su 170 suka kuma kona gidaje sama da 100 a yayin wata taho mu gama da aka yi da 'yan aware kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto na Muhammad Awal Garba. rahotanni da kungiyar kwato hakkin bil'adama ta fitar na wannan watan sun ce jama'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun halaka fararen hula har guda 170 sannan kuma sun cillawa gidajen al'umma da basu je basu gani ba wuta sama da guda 100 a cikin watanni shida da suka gabata an da ake artabu da 'yan awarin kasar ta jamhuriyar Kamaru wannan ne yasa na tambayi Alhaji Dan Asabe mai fada a jini a bangaren na 'yan aware shin ko wani wannan rahoto na da ƙanshin gaskiya kuwa? A ah, to kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar da ta yi ta yi bincike sosai abin da ka shina ne. A duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kamar wato 'yan sandan ciki nata suna tura mata rahoto ana ji da hujja ana ji mm. da hujja da wannan suke aiki ba za kowa ya tashi kawai dauki waya ko kuma a yi musu wani abin ko intanet a tura musu abin na ce musu a ah, ga shi abin da ya faru su dauka su aiki da shi ba a ah, da wuya kuma abin da kuma shi na a ah, to yanzu kan gaskiya zama a wannan bangaren ba kowa fa ba kamar abin nan ba saboda haka abu ta tabarbare fiye da inda aka tuna fiye da inda aka tuna domin kowa ya tashi sa kafan shi a wannan wurin din to baya da tabbas cewa zai dawo to menene abin yanzu yanzu kam in ba dai an zauna an tattauna ba bangaren gwamnati da su mutane masu mu masu magana da yare ingilishin din da kuma wani da wa muke nufi da third party majalisar ɗinkin duniya da ita kaɗai ce yanzu muke gani wanda za ta iya tsayawa ta yi wani abu. Mista Jibo mai bawa ministan tsaro shawara ne akan matsalar na 'yan awarin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi kan yace rahoton akwai lauje cikin naɗi. to yau da shi a san cewa kasa kowace kasa a duniya tana da 'yancin kanta to bayan da za a yi kasa 'yan ta'adda sun dauki makamai za su bata kasa a ce yau majalisar ɗinkin duniya musamman ƙasan amurka na bayan wannan abubuwa saboda haddasa wa'annan fitinannu to bayan da za mu ce mu a matsayin mu na jami'an tsaro wannan harin da aka kai ma 'yan ta'adda ne 'yan ta'adda ne su ne suna zuwa su a wannan ƙauye suna ajiye makamai a wannan ƙauyuka to kaga cewa wannan harin da aka kai wato musamman ma labari aka kawo mana 'yan cikin gida wato wanda muke aiki da su suka ba da labari kuma shan da aka zo aka yi bincike aka tawar cewa eh hakan ne gidaje ne da suke zuwa ƙauye suna ajiye makamansu kuma su ma suna zuwa ɓoyuwa suka fito daga daji to shi sa aka kona wa'annan gidajen to ka san cewa su majalisar dinkin duniya a koyan da suke so a tafiyar da al'amarin in to mu kuma a kasar kamaru ba za mu yadda cewa duk wani abin da zai kawo fitina a ce za a raba ƙasar kamaru ba za mu yarda da ita. ƙasar jamhuriyar kamaru dai tana cikin tsaka mai wuya a wannan lokaci ta ɓangaren jihar arewa mai nisa maharan boko haram suna addaban al'umma sai kuma bangaren jihar adamawan ƙasar ta jamhuriyar kamaru masu garkuwa ne suke cin kasuwarsu haka ta bangaren gabashin ƙasar kuma ana ta yi iyaka da ƙasar afirka ta tsakiya mayakan magwabtan ne suke ta hada-hada su mahama awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru. to madalla Abdulla masu taro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu lokaci ne da za a gyara zama a saurari mu na gaba. Manuniya. Da alamu dai gajiyar gashin gallazawa talaka da suka fara zanga-zanga ya kai matukar da shugabannin al'umma ke ganin akwai barazanar tsaro. Shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan najeriya ya balle wallahi ba sa iya control ɗinsa abin da yake faruwa a sudan da baya da yanzu wacce tafi mu yi haƙuri za mu cimma nasara. Sai dai kuma tun mahukunta suka ce ai sun ma riga sun gano garan gatsumar gwaramar da ta tunkaru. Wa'anda za mu kira sati TV masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na ƙasa wato kasta. mai masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka bukaci mai masu. Ai mutane su ne gwamnati ai shugabanci ake shi ke saboda ga mu 'yan Najeriya shine na tabbata dole zai zai kawo zaman lafiya a arziki kaza su bada goyon ba. To ko akwai wani maganin murje matsalar ficewar kasashen nan na ECOWAS guda uku daga kungiyar ta ECOWAS din da suka ce sun karta layi bayan tashi daga wani taro? Ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da 'yan Nijar suka yi tare da 'yan Burkina Faso da 'yan Mali kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi to ina ganin za su sassauci akan wannan abin waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da dan al'ummar duniya ne da ma sashin Hausa na muryar Amurka ya kirkiro. Shiri na ɗari da hamsin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da kan ɓamɓare bamborin ɓoye-ɓoye don fidda gaskiya baro-baro. Mai yiwa kuma ƙoƙarin ɓamɓare ɓamɓorin ɓoye-ɓoye ne sa Sheikh Idris Muhammad sabon gari na Masar limamai da malamai ya ce dole a gaya wa shugabanni gaskiya babu batun tsoro. Na farko an jefa mutane cikin talauci domin jefa su aka yi ba Allah ya samu a cikin talauci ba Allah bai samu da talauci a ƙasa ba wasu 'yan tsauraran mutane suka jefa mutane a cikin talauci to babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa kusan kullum abin karo yake ga kuma kuɗin nan ba a samu to hatta kai ga mutane suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cin ganye a wannan ƙasa ta mutu Najeriya ƙasar da duk Afirka ba mai arzikinta to shi sa muka ga a ja hankalin shugabanni domin a zauna lafiya saboda shi dan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan najeriya balle wallahi ba sa iya control ɗinsa. daga tuwalin wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga allah a daina jingina ta da yan siyasa. ba gaskiya ba ne ba jarabawa ce ga allah allah bai jarabe mu da talauci a najeriya ba duk abin da allah yake ba mu ƙasa na arziki a najeriya allah ya ba mu da muna da shugabanni masu adalci wallahi sun matallahi ba za mu samu kanmu haka ba ai annabi ya karantar da mu annabi ke cewa idan kuka samu shugabanni azzalimai malamai suka zama fajirai ba sa faɗa ma shugabanni gaskiya masu kuɗi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa annabi ce zaman ku a cikin karkashin ƙasa ya fi zaman ku a bayanta ma'ana mutuwar mutum ta fi wasu a wani lokacin annabi ya faɗi wani magana akwai wani malami da zai ma annabi gyara sai dai kuma shugaban kungiyar masu motocin haya ta ritin dabta muhammad musa mai takobi cewa ya wajibi fa a taka sannu don kada a jefa ƙasar nan cikin kwazazzaban da za ta dinga gabza karo eh, na farko dai mu sani tsadar rayuwa ba abu ne wanda yake a najeriya kadai ba mun duba neman masalaha da addu'a ta gari da shawarwari na gari su ne mafi zama alkhairi ba a'a yin fito na fito da gwamnati ba hajiya mu ɗauka da abin da ya faru a sudan a baya da al'amura na more rayuwa da jin daɗi da yawa kasashe sukan je sudan su samu sai aka waye gari jarabta ta zo suka ce biredi ya yi tsada hajiya a wannan lokaci suka tada zanga-zanga ko ina har aka zo aka ce an kama shugaban kasar an kifar da gwamnati idan muka duba abin da yake faruwa a sudan da baya da yanzu wacce tafi su don haka shi yasa muke faɗakar da al'ummar ƙasa mu yi haƙuri za mu cimma nasara. Tunuma dai aka ji shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin na tabbatar da tattara karfin tuttuge matsalolin da suka ce sun gano suna nema su tsutsuro. Mun kira ministan kuɗi, mun kira ministan budget, mun kirawo shugaban hukuma na tara kuɗi, mun kirawo shugaban babban bankin Najeriya. Duka mun masa tambayoyi akan abubuwa da ke mutane kai-kai. Ah, kamar wata uku da suka wuce kafin a soma kasafin kuɗi na 2024 mun soma da sashen tsaro inda muka kirawo hafsoci daban-daban na ruwa da na sama da na ƙasa da police duka suka zo suka yi ma al'umma bayani. So za mu ci gaba da irin wannan ga duka sectors ɗin da ke Najeriya musamman wanda yake ake samun tannaki misali yanzu da zan baka shine waɗanda za mu kira sati biyu masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na ƙasa wato custom ne masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka bukaci ne masu don mu samu amsoshi kuma a nemi hanyoyi mafita ga ƙasa wanda ya kamata a ce an ɗauka. Game da buƙatar ba da gudunmawar kowa da kowa don murkushe matsalolin Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamida ne ya daddale dalla dallan dalilan danne dukkanin tasgaro. Dan Najeriya wajibi mai bada gudunmawa wajen zaman lafiyar Najeriya ko mai jami'ar ka. Dan Najeriya ko mai addinin sa zai bada gudunmawa wajen gina Najeriya. Dan Najeriya ko mai ayi manufarka ko bangaren ka shine kasancewa Najeriya ita kadai ce kasar ka. Don zai kawo barazana a matsayin wato a matsayin kamar firgice wata firgita kar ka yi shi. So da haka ai magana maka ce, haɗin gwamnati bai taso ba. Ai mutane su ne gwamnati ai. Shugabanci ake shi ne ke saboda haka mu 'yan Najeriya shine na tabbata fada dole zai zai zai kawo zaman lafiya a yi arziki kaza su bada goyon ba na bayarwa kazu ba tun da ya ce kawai kai bai ba wal ya sani ya sani mutu na ya kamar shekara kamar 20 bayan na minista wata aka yi rigima na bore aka zo aka MP suna kai Hausa mun je da in shi mai rigima ya san me na faɗa masa ya yana yana na wato a tarihi na littafi na rubuta abin da ga masa mun je ai shi ko ya sani kuma shi ne ya san me na faɗa ka tambaye shi excellency yanzu da za ku haɗu da shi shugaba Tinubu me za ka ce masa ran kai shugaban Najeriya ran kai sannan ka waɗannan shawarwari za ka ba shi shi ne sai ka tambaye ka ce ga sulcan can tambaye shawara ka ga masa ce shugaban kasar Najeriya ta nemo eh ga sulcan can tambaye shawara sai tambaye ni a misali da wani dalili tunda haɗuwar ku ta manya haɓo ce misali sai da jinin aiko ka san me haɓo aiko misali in kuka haɓo shine jini ya zo daga ana haɓo ana tsatar jini ai magana ko ira wani daban shi kuwa malamin jami'ar nan na Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk cewa yake akwai fa buƙatar kungiyar Ecos ta dinke barakar da ta barko cikin gida tun kafin ma ta gano cewa daga daga baya ta makaru. Gaskiya wato fitar kasashen nan daga ECOWAS wato ba abin alheri ba ne kuma ba tsari ba ne na diplomasiya mai kyau. Ko a ba komai dai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku kan ku farraka kuka wa juna. To musamman Najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri ba ne gare ta wato kama kishi ne na cikin gida sai ki ga wato ya fi zafi akan kishi tsakanin wanda suke da nesa da juna kuma ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da 'yan nijar suka yi tare da 'yan burkina faso da 'yan mali a gaskiya babban dalilin su shine takunkumin da aka dora musu ba wai dan an ce su daina zuwa taron ecowas bane a'a takunkumi ne da aka dora musu na tsana waje ko suke ganin cewa dan kasashen faransa da amurka sun kiyarda da wannan wato juyin juya hali da suka yi da juyin mulki da suka yi su ma ba su ji daɗi abin ba sun dora musu musu irin nasu takunkumin shi yasa yan uwansu yan ecowas su ma suka yi musu takunkumi kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi amma dakatattu ne to ina ganin za su sassauci akan wannan abin za kuma su dawo a ci gaba da zama lafiya. ka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana kamar waken da ake ta faman roro. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari ɗaya da casa'in da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun domin babu yadda za a yi wani ya ce waɗannan kwanaki da suke ƙarewa wai bari ya ƙaro. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim garin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi amfani da su daru daru. Ni Isa Lawal Ikara da kan yi limancin shirye shirin in gabatar ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. madalla an gari dan mutan ikara da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To hawa wata kota a kasar Senegal ta yanke hukunci kan cewa ɗage zaben shugaban ƙasa da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairun nan da gwamnatin ƙasar ta yi ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. A yayin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke ƙara fitowa fili yana bayyana matsayarsa akan kungiyar tsaron NATO da kuma batun tallafin soja ga ƙasashen waje da ake kai. akwai barakar da ke tasowa sosai game da yadda shugabannin amurka biyu da jama'arsu ke kallon rawar da amurka ke takawa a kasashen duniya to baki ɗaya masu sauraro a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci yanzu a madin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa a kammaluwar shirin to masu sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editar mu ta wannan zangon grace alheri abdu da hadiza kyari da ta yi hidimar shafukan sadarwar gizo sai dadi balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku fata alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku. to masu sauraro nan ne kuma muka kaga karshen shirin na wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Daura da ta karanto labaran duniya ta tana gabatar da shirin. Sai editar mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Hadiza Kyari da ta kula da shafukanmu na yanar gizo. Sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ku.